أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Shamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da kamar kullun da farko dai akwai labaran duniya daga nan kuma sai sharhin bayan labarai. Bayan haka muna dauke da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan muna dauke da shirin nan mu koyi harshen Farsanci. bayan hakan sai shirin don matasa akwai mu kuma ɗauke da shirin nan na wato tarbiyyar iyali sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa kafin nan akwai shirin na noma tushen arziki to nan daga daidai Allah su ne shirin abubuwan da za kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma wasu za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To tare da sallama masu sauraro labaran duniya sai a dakace. Iran ta ce matakin Amurka na sake dawo da gwajin makaman nukiliya babbar barazana ce ga zaman lafiya da tsaro a duniya. madugun 'yan adawa na kamaru ya buƙaci 'yan ƙasar da suna turjiya ga sakamakon zaben shugabancin ƙasar wani rahoton amurka ya nuna cewa sojin isra'ila sun keta hakkin ɗan adam a zirin gaza to kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas Iran ta bayyana Amurka a matsayin mafi hatsarin yaduwar makaman nukiliya a duniya. ministan harkokin wajen iran ne ya bayyana hakan a matsayin martani ga umarnin shugaban amurka donald trump na ci gaba da gwajin makaman nukiliya abbas arrakci ya bayyana a wani saƙon twitter cewa ta hanyar sake sanya wa ma'aikatar tsaro sunan ma'aikatar yaƙi wannan azalimin yana nuna shirin nukiliya na zaman lafiya na iran a matsayin mai hatsari kuma yana barazanar kai wasu hare-hare kan cibiyoyin nukiliyar mu a ƙarƙashin kulawar har yaduwa duk waɗannan ayyuka sun nuna ƙarya wato karya dokokin ƙasa da ƙasa rakci ya ƙara da cewa babu shakka amurka ita ce mafi hatsarin yaduwar makaman nukiliya a duniya ministan harkokin wajen na iran ya jaddada cewa sanarwar sake dawo da gwajin nukiliya wani mataki ne na koma baya da rashin da'a wanda ke zama babbar barazana ga zaman lafiya da tsaro na duniya arakci ya kuma ƙara da cewa dole ne duniya da murya ɗaya ta ɗora wa amurka alhakin yaɗuwar irin waɗannan miyagun makamai a jiya ne shugaba donald trump na amurka ya umarci ma'aikatar yakin ƙasarsa da ta koma da gwajin makaman nukiliya nan take Trump ya ce ya bayar da umarnin ne saboda yadda kasashen Rasha da China waɗanda ke a matsayi na biyu da na uku bi da bi a duniya mafi karfin makaman nukiliya. Idan Washington bata ci gaba da gwajin makaman nukiliya ba, waɗannan ƙasashe za su ci mata nan da shekaru biyar. Madugun 'yan adawa a jamhuriyar Kamaru, Isa Ciroma Bakari ya buƙaci 'yan ƙasar da su zauna a gida a ranakun biyu zuwa uku ga watan Nuwamba mai shirin kamawa. A wani mataki da ya ce na turjiya ga gwamnatin Yawunde game da sakamakon zaben shugabancin ƙasar. Ɗan takarar da aka bayyana a matsayin wanda ya zo na biyu a zaben shugabancin ƙasar da aka kaɗa ƙuri'arsa a ranar 12 ga watan Oktoba nan ya bayyana hakan ne a wani saƙon bidiyo da ya fitar. mista Bakari ya nuna ya kuma bayyana cewa sojojin da ke biyayya gwamnatin kasar sun fitar da shi daga gidansa inda suka kai shi wani waje karkashin kulawarsu a ranar litinin da ta gabata ce majalisar tsarin mulkin kasar ta sanar da paul biya mai shekaru 92 a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar mr biya ya lashe zaben da kashi 53.66 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada wanda hakan ya sahale masa shugabancin kasar a wa'adin mulki na takwas babban abokin hamayyarsa isa turma bakari wanda ya yi ikirar lashe zaben tun farko ya samu kashi 35 cikin 100 na ƙuri'un a cewar alƙaluman da aka samu daga cibiyar madukun 'yan adawar ya yi fatali da sakamakon zaben da danganta da abin dariya biyu bayan sanar sakamakon dai tarzoma ta barke a wasu sassan ƙasar da aka yi artabu tsakanin jami'an tsaro da kuma magoya bayan madugun 'yan adawa na kasar isa turma bakare to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran wani boyayyen rahoto daga hukumar tsaro ta gwamnatin amurka ya nuna cewa akwai yiwuwar sojan isra'ila sun aikata 'yan ruwan laifuka na take haƙƙin ɗan adam a zirin gaza rahoton da ofishin ya fitar ya ce za a ɗauki tsawon shekaru kafin a kai ga tantance zarge-zargen da ke akwai ƙamshin gaskiya a cikinsu kamar da wata majiya ta bayyana wuce kuma bata so a ambaci sunanta ba wannan shine karo na farko da wani ko kuma wani bayani daga gwamnatin amurka a hukumance ya taɓo batun irin ta'asar da sojin isra'ila suka aikata a zirin gaza wanda kuma zai iya kawo ƙarshen dokar da ta tanadi baiwa wata ƙasa da ke da irin wannan zargi ɗauki daga surushin amurka duk da ta wuta isra'ila ta ci gaba da kai har-hare a zirin gaza har-haren isra'ila sun kashe falastinawa kusan dubu sittin da tara tun daga ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar dubu da ashirin da uku ko biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a shiga tsakanin ƙasashe na katar turkiya da kuma masar da amurka isra'ila ta kai hare-hare a zirin gaza wanda nuna yadda isra'ilar ta ci gaba da keta yarjejeniyar yarjejeniyar dai da aka cimma a ranar goma ga watan oktoba nan ta tanadi musayar fursunoni tsakanin isra'ila da kuma hamas eh, hamas dai ta saki mutanen isra'ila da ake garkuwa da su a da kuma take ci gaba da miƙa gawarkin eh, 'yan isra'ilar da take rike da su a cigaba da aiwatar da yarjejeniyar a mataki na biyu kuma na yarjejeniyar da ya tanadi kafa wani komiti na kasa da kasa wanda zai yi jagoranci wato zirin gaza ƙungiyar hamas ta bayyana cewa tana fatan za a dama da ita a cikin al'amuran da suka shafi tafiyar da zirin Kasashe da dama dai su nuna damuwa game da yadda isra'ila ke cigaba da keta yarjejeniyar da aka cimma wacce kuma take kawo cikas ga aiwatar da mataki na biyu na yarjejeniyar da aka cimma wacce shugaba donald trump na amurka gabatar bisa taken shirinsa na zaman lafiya a zirin gaza kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da harin da aka yi wa garin alfashar da ke darfur da kuma munanan tasirin da ya ga fararen hula a yankin na sudan a cikin sanarwar da ya fitar kwamitin ya nuna matukar damuwarsa game da karuwar tashin hankalin da ke faruwa a alfashar da kewaye wanda rundunar taimakon gaggawa ta rsf ta kwace iko da shi kwanan nan kuma ya yi allah wadai da ta'addancin da ake zargin dakarun rsf sun yi wa fararen hula ciki har da kisan gilla da tsare mutane ba bisa ka'ida ba ita ma ta bangare hukumar lafiya ta duniya who ta ce ta firgita da rahotannin kisan sama da marasa lafiya 460 da abokan aikinsu a asibitin haihuwa na alfashar da ke kasar ta sudan a cikin wani bidiyo da aka fitar a ranar laraba da ta gabata a shafukan sada zumunta janar hemerti ya amince cewa sojinsa sun aikata ba daidai ba da yake magana daga wani wuri da ba a bayyana ba janar din sanye da kayan soja ya bayyana cewa ya lura da keta haddi a alfashar inda ya sanar da kafa ko mutum bincike nan take ya yi alkawarin cewa za a kama duk wani soja da aka samu da laifin cin zarafi kuma a gurfanar da shi a gaban kotu shi ma nasa bangare sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci bangarorin da su hanzarta shiga tattaunawa a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ƙungiyar likitocin sudan ta ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce dubu biyu a cikin kwanaki biyu na farko bayan da dakarun na rsf suka shiga a cikin yankin na alfashar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumar da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokacin da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye farawa da shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a 31 ga watan Oktoban shekarar ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan Jama'a ula na shekarar ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan Oktoban shekara ta 1956 sojin kasashen Ingila da Faransa suka auka wa kasar Masar da yaƙi inda da farko dai suka mame tashar jiragen ruwa ta port said a lokaci guda kuma sojojin isra'ila suka mame wasu yankuna na kasar masar a hamadar sina har zuwa bakin teku na gaba da kuma mashigar ruwa ta suez waɗannan ƙasashe sun auka wa ƙasar masar da yaƙi ne banda shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul nasir shelanta mashigar ruwa ta suez a matsayin mashigar ruwa mallakin ƙasa kafin wannan lokaci dai ƙasashen faransa da ingila su ne suke kula da mashigar ruwan sai dai kuma sojan kasar masar sun nuna turjiya da ƙarshe dai aka tsage ta buɗe wuta majalisar ɗinkin duniya ta jibke sojojinta a bakin mashigar ruwa ta suwis da ƙarshe kuma aka mayarwa ƙasar masar ɗin iko da wannan mashigar ruwa ta suwis. masu rarrai ko kun san cewa shekaru 41 da sa gabata rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1984 wasu masu gadin firaministan kasar india a lokacin wato indira gandhi suka kashe ta lahira masu gadin firaministan ta kasar india dai mabiya addinin sikh ne kuma a daidai lokacin firaministan ta ba da umarni ga sojojin kasar da su kutsa a cikin wurin bauta mai tsarki na mabiya addinin sikh wanda yake yankin punjab na kasar india bayan samun labarin cewa sun tara makamai masu tarin yawa a cikin wurin bautar da nufin yin bore ga gwamnati da rufin kafa gwamnati ta mabiya addinin sikh a yankin adadin mabiya addinin sikh a kasar india dai bai wuce kashi biyu cikin ɗari ba kuma mafi yawan su suna zaune ne a yankin punjab indira gandi ɗayar nero ce wato firaministan kasar india na farko bayan samun yancin kai daga turan mulkin mallaka na ingila sannan kuma ta zama firaminista shekara ta 1967 wato shekaru uku kafin rasuwar mahaifinta sai kuma bayan kashe ta an naɗa ɗanta rajib gandi a matsayin magajinta. masu saurare ko kusan cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan oktoban shekara ta 2003 mahatar muhammad bisa raɗin kansa iya murabus daga mukamin firaminista na ƙasar malaysia an haifi mahatar muhammad a ranar 20 ga watan disamban shekara ta 1926 ya shiga harkokin siyasa a ƙasar malaysia ne a daidai lokacin da yake karatun likitanci sannan kuma bayan shiga ƙungiyar 'yan malaysia ta ƙasa ya samu damar shiga zabe kuma ya yi nasara a zaben 'yan majalisar dokokin kasar malaysia a karan farko wanda ya samu ƙuri'u masu tarin yawa a zaben a ranar 16 ga watan yuli na shekara ta 1981 yana da shekaru hamsin da biyar ya karbi ragamar tafiyar da harkokin kasar malaysia a matsayin firaministan kasar na hudu bayan samun yancin kai a matsayinsa na firaministan kasar malaysia wanda ya yi aiki tukuru ya iya gabatar da wannan ƙasa a matsayin abin koyi wadda ta samu nasara a cikin sauri a ci gaban tattalin arziki a kudu maso gabashin nahiyar asiya a ƙarshe dai mahatta muhammad ya sauka ne bisa raɗin kansa bayan shafe shekaru 22 yana akan kujerar firaminista a ƙasar malaysia ya kwami murabus daga mukamin nasa ne a ranar 31 ga watan oktoban shekara ta 2003 amma ya koma siyasa a shekara ta 2018 kuma aka sake zabensa a matsayin prime minister malaysia na bakwai mahatar muhammad mai shekaru 99 a duniya a shekarar 2019 ya kasance zababben shugaba mafi dadewa a duniya da kashe masu saurare kun kusan cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau aitullah Sayyid Muhammad Ali Qazi Tabatabai babban malamin addinin musulunci ko masalin fikihu ya yi shahada a hannun 'yan kungiyar ta'addanci ta furkan an haife shi a shekara ta 1914 a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar iran kuma ya koyi ilimin addinin musulunci a karkashin tarbiyyar mahaifinsa ayatollah kazi bai ya yi karatu a manyan makarantu na addini ya kuma halarci karatuttuka daban-daban a gaban manyan malamai na zamaninsa daga cikin malaman nasa kuwa akwai margayi imam ne. ayatollah kazi bai ya sha gudun hijira tare da shan ɗauri a lokacin gwamnati da suka yi da gwamnatin kama karya ta sarki sha bayan nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran margayi imam khomeini ya naɗa shi a matsayin wakilin sa kuma limamin jama'a na birnin tabriz da ƙarshe kuma ya shahada a wannan rana a harin da 'yan ta'adda na ƙungiyar furkan suka kai masa آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah yau za mu shiga cikin darasi na 128 inda a yau za a ji wata tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora a tafiyar da suke yi ta yawon shakatawa a lardin isfahan idan ana tare da mu za a ji tattaunawa ta gudana a tsakaninsu dangane da ɗaya daga cikin ƙauyuka waɗanda suke wannan yanki wanda yake ɗaya ne daga cikin wurare da masu yawon buɗe ido kan ziyarta domin ganewa idanunsu abubuwa da ke akwai na gargajiya da kuma al'adu na mutanen ƙauyukan da ke yankin to kafin mu je ga tattaunawar sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. قوی بسیار زیبا میکاو سوسی رودخانه قرما نام سونا آن نام دارد یه د سونا برز رود قرمر رود ابیانه قویان آبیانه خانه گدا شمال اریوا هستند سکی معماری نو گینی جالب می در قوپا پنجره تگه دیوار بانگو چوبی نیچی معروف سننی ببینید دوبه گل سرخ جمپری آن پوشیده شده است شی یا چند طبقه هوا هوا دامنه گپن کو دوزی آن واقع شده است شی یکی پشت بام سمر رفی حیات پرپاجیا بالایی سما پیرمرد پیر پیرزن سوهو لباس تپاپی محلی نگیده آنها پوشیده اند سو سنسکا آنها می پوشند سو سناسکاوا سنتی نگرگاجیا زنها ماتا رنگارنگ میلونکا گلدار می فره به نظر می رسد گه علامه مردم متانی کوهستانی نه ینکنن تسونکا دور می نیسا آداب لدبه سنت ها العدو آن حفظ شده است انکی سو زبان هرشی فارسی هرشم چی؟ صحبت می کنند سنایم مگنا لحجه کرن هرشی قدیمی تددی من میخورم نی اینا من دوست دارم بخورم نی اینا سن این چی زردالو کایم مرمری دنگن دنیا درشت منیا خوشمزه میدادی باغ لمبو تو aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar da ta gudana a این روستا بسیار زیبا است نام این رودخانه چیست این رودخانه برزرود نام دارد تمام خانه های ابیانه در شمال این رودخانه هستند خانه این روستا معماری جالبی دارد بله درها و پنجره های چوبی این روستا معروف است ببینید تمام دیوارها با گل سرخ پوشیده شده است درها و پنجره ها بسیار زیبا هستند اما مثل اینکه خانه ها چند طبقه هند بله چون ابیانه در دامنه کوه واقع شده است پشت بام هر خانه حیات خانه بالایی است آن پیرمرد و پیرزن لباسهای محلی پوشیده اند بله این لباس سنتی روستای ابیانه است زنها لباسهای رنگارنگ و گلدار می پوشند به نظر می رسد مردم این روستا سنتی تر از نتنز و اصفهان هستند بله چون اینجا کوهستانی است و از شهر دور است آداب و سنت های این روستا حفظ شده است مردم این روستا به زبان فارسی صحبت می کنند؟ بله زبان مردم این روستا فارسی است اما لحجه قدیمی دارند دوست دارم از زردالوهای درشت و خوشمزه این باغ بخورم تومادلا بند اکسران چطنان زو کماسی اکارا سوارلن تا ترده ترجمه از کن هرشن حوصا موسیقی روستا بسیار زیبا است. نام این رودخانه چیست؟ wannan ƙauyen yana da kyau sosai. Ya sunan wannan این رودخانه برزرود نام دارد. تمام خانه های ابیانه در شمال این رودخانه هستند. سنن ونن ƙoramar بزرود نه. گیره جمعه ننگاوی هم سند از ایرین گینی میگه ای ترواه. بله درها و پنجره های چوبی این روستا معروف است. ببینید تمام دیوارها با گل سرخ پوشیده شده است. ای! گوپو پیه ده تا نه نیتر چه نواننگاوی سند duba dukkanin bangaye ciki suke da jajayen furanni. درها و پنجره ها بسیار زیبا هستند اما مثل اینکه خانه ها چند طبقه اند قفوفی da tagogin ƙauyen suna da kyau sosai amma kamar gidajen hawa hawa ne بله چون ابیانه در دامنه کوه واقع شده است پشت بام هر خانه حیات خانه بالایی است سبودا قویان ابیانه ینا گیفن دوسینه. نه رفن کونی گدا پرپاجر گدا جند که سمانی آن پیرمرد و پیرزن های محلی پوشیده اند. wannan tsohon da tsohuwa sun saka kayan بله این لباس سنتی روستای ابیانه است زنها لباسهای رنگارنگ و گلدار می پوشند ای ودنن کاین الادا نه نا ƙauyen ابیانه mata suna suka tufafi masu launuka da yawa da zanen fure. به نظر می رسد مردم این روستا سنتی تر از نتنز و اصفهان هستند. ga alama mutanen wannan ƙauyen sun fiye riko da al'adu akan mutanen isfahan. bale چون اینجا کوهستانی است و از شهر دور است آداب و سنت های این روستا حفظ شده است. ای سبو ده ینکی نه نصاو نکا ده نیسا ده برنی سوسی الادن متانن ونن قوین انا کیا ایسو مردم این روستا به زبان فارسی صحبت می کنند متانن ونن قوی سنا مگنه نه ده هرشن پرسنچی؟ بله زبان مردم این روستا فارسی است اما لحجه قدیمی دارند ای هرشن متانن wannan قویان فارسنچی نه اما کرن هرشن سو ندانه دوست دارم از زردالوهای درشت و خوشمزه این باغ بخورم ina son in ci kayan marmari dangin danya manya-manya masu daɗi na wannan lambu. To madalla an saurari wannan tattaunawa dai kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai masa jagora a tafiyar yawon shakatawa da suke yi a cikin yankuna da ke cikin lardin isfahan da ke cikin kasar iran idan al'akanmu kanmu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wata tattaunawa din da kuma irin abubuwan da ya gane wa idanunsa na ban al'ajabi a yayin wannan tafiya ta yawon shakatawa to amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda aka je miliyonsu musamman kuma ita malama juliya ta haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri ku tarbe mu shirinmu na gaba. matasa. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukan lamuran da suka shahi matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwarsu ta yau da kullum. Shirin dai a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata inda muke batu a kan taron sasanta barakar da ke tsakanin matasa ƙauraye na unguwannin Gyallesu da tudun wada a birnin Zaria wanda ya kawo ƙarshen faɗace-faɗace da kuma gabar da ke tsakanin matasan unguwannin. Sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan gabatar. Wanda duk zai yi noma dole ya fara tara taki, don na sani a ranar tafiya san bai yiwo a bafe gora. To madalla masu sauraro idan ba a manta ba a makon da ya gabata shirin ya ja birki ne a daidai lokacin da ya kamata masana akan sha'anin rayuwar matasa su yi mana bayani game da taron. Dr. Mustapha Sa'id masani akan rayuwar matasa ta yau da kullum ya yi jawabi a taron kamar haka. Da farko muhimmancin rayuwar matasa cikin al'umma ko da drama nan kawai aka yi aka tashi aka tafi ya wadatar domin saƙo ya kai duk wata al'umma tana alfahari ne da matasanta domin matasanta suke mai gurbin tsofaffi gina al'umma matasa ke gina al'umma duk inda ka samu matasa sun gyaru to al'ummar nan za ta gyaru duk inda ka samu matasa sun lalace to ya zancen al'umma ba ta to kuma a wannan lahiyar mu za a tarar da cewa Allah ya wadata mu da matasa masu yawan gaske a wannan ƙasar ana ganin adadin mutane sun kai miliyan kusan ɗari da hamsin kuma miliyan ɗari da hamsin ɗin nan kashi sittin zuwa saba'in gaba matasa ne zuwa ina tambaya yanzu inda za a zo muku da tankokin yaƙi a miliyoyi da tayoyin wani matashi ne ba zai sarƙan zo kawar da shi ba ne ba za a gane da ku ake ba ok to yanzu ba za su fito ta wannan bangaren ba sai su fito ta wani bangaren da ba za a gane ba wanda suke cewa software wannan software din shi ne za su fito ta bayan gida ta bayan gida shi ne wani yan fimafiman da ba su da kan gado wanda za su nuna masu wani gwarzo kamar a ce bob mali a nuna maka shi ne bob mali mawaƙi ne ne to ne ne aikin shi me aka san shi da shi saboda Allah shan wuri ko yawa to sai a ta masa wuri saboda ai gwarzo nan babban mawaƙi shekara nan baka sani ba wani bom ne aka jeho maka haka kuma sauran abubuwan da suke zuwa da shi su nuna wa mutane shaye-shaye kamar shaye-shaye wani abin ki. musamman na giya da dai can ba ma giya ne daga ba aka zo da ita duk inda aka samar da ita tana da al'umma ne saboda Allah eh yau wato wa'annan su ne su ne abubuwan da suka zama software inda ake amfani da su a lalata samarin da za su zama manyan gobe waɗanda za su riƙe ƙasa to banda shi akwai ƙwayoyi iri-iri daban-daban hatta da shashayen shayen tabar nan an an introduce ne an zo da shi ne shi ma a matsayin software yanzu haka a turai baka isa ka shiga taba a jirgin cikin jirgin sama baka isa ka sha taba a wajen aiki ba baka isa kuma ka sha a gidanka ba a gaban 'ya'yanka doka ne za a zo a kama ka sha taba a gaban 'ya'yanka to sai a duba a nan Najeriya da al'amarin yake kara tallata shi ake ma ana nuna maka in mutum ya ja shi shine ya zama babban mutum ko ba haka bane an yi wannan ba wata da sisa da cututtuka daban-daban da suke biyo bayan wa'annan abubuwan to abin da muke faɗi a nan shine ya kamata al'umma su lura ɗabi'un da manzon Allah ya hana ma a sai ga wai kai kana yi a matsayin wai ka wani gwarzon ka na yi to ka duba tarihi man babu wanda suka ji shi babu imam ali alaihi salam babu sauran sabon manzo Allah maya ba za ka yi koyi da su ba sai da wani banza mallayi wanda bai da wata tarbiyya ko kaɗan to wannan irin ɗan misalin abin sai kawa a matsayin software na ɓata tunanin matasa na karkata hankalinsu zuwa wani abu daban idan an lura a ƙasar iran da aka samu juyin musulunci matasa aka sa hankalinsu a karatu da ilimi ba ana rigima da su bane akan nukiliya sun ce nukiliya su na zaman lafiya ne su ba wa mawamai da zai su yi ba amma duk da aka aiki, ana son sai an hana abin da ake shi shine matasan nan su yi karatu su natsu su ci gaba da ƙasarsu akwai shugaban shugaban burtana a wannan lokacin tony blair sai da ya faɗi cewa ci gaban da iran ke yi a kan aikin zamani to yana tsoratar da su to za su basu haka ba su basu haka shi yasa za su je su masu musu wannan software su turo musu fina su menene intanet duk don su ɓaɓɓata su amma sha Allah ba su yi nasara ba to mu ma nan ba wa an bar mu bane duk abin da kuke gani ke faruwa ba haka banza yake faruwa ba an assasa shi ne domin a cimma wani buri waɗanda suke aikin nukiliya nan samarin iran wanda aka haife su ma lokacin ana jin juya hali sha yana kashe mutane suna jarirai sai dai su sha tiya gas bigogi na tashi amma su ne yanzu suka zama manya-manyan masana na zamani su ne masanan nukiliyar ƙasarsu har ma Isra'ila na jin suna kashewa ɗaiɗaiɗai. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. da himma Matasa da dama ne da suka fito daga garin Gyallesu ta yamma da Gyallesu ta gabas da ma wanda suka fito daga tudun wada da ma na birnin Zaria suka halarci taron kuma wakilinmu a jihar Kaduna Salisu Tukur Gaiwa ya tuntuɓi wasu daga cikinsu ga kuma abin da suke cewa gaskiya tsakani da Allah ɗan tsakankanan nan mun ɗan fuskanci wani harkoki wanda abubuwan ko da wani lokaci yana tayan mu da kowa hankali ba dama ɗan nan ya tashi je can wajen face da sai an sare shi ko an ji mai ciwo ko an kwace mishi wani abu ba amma bisa ga rufin asirin Allah an kira mu an mana nasiha kuma in Allah ya so yadda duk wani wanda yake zaune ya san cewa ba kamar yadda da garin yake yanzu ba mun samu kyakkyawan tsaro da zaman lafiya saboda akwai malamai da yawa suna gani ana wannan abubuwan saboda suna jin tsoro ka su yi magana wani abu ya biyo baya suka kyale suka yi shiru har kashe ariyan nan namu sai da aka kashe don mu ba mu yin rigima duk wanda ya san mu ya san sai dai mu je mu nemi abin da muka ci amma taba mun da ake yi shine har yasa muka zo muka fara rigiman sannan aka kira mu ya nuna mana cewa mu bari kuma aka bari yanzu kowace kowane dan unguwa zai iya tashi ya je wata unguwa lafiya lau ya dawo lafiya lau abokin gaba da abokin gaba su zauna a wuri ɗaya a yi magana ta fahimta har kowa ya tashi yana farin ciki da kowa sunana muhammadu kabiru jallesu gabashi tudun wada zaria ni matuka ina farin ciki da wannan taro saboda wannan taro ya kai ga samari matasa mun taso akan wani yanayi yanayin nan yana damun dan izala yana damun dan ɗarika yana damun shi a kowa da kowa ba mai kuɗi ba talaka to wannan yanayi da muka taso na matasa na ɗaya ba aiki yawan rigima ta yawa sai muka auna muka ce to me zai sa mu kira matasa su ba mu haɗin kai abubuwan da yake wannan ya saru wannan wannan ya saru wannan muka ba su haƙuri ya kasance cewa muna neman ci gaba ne menene yake damunka abin da yake damunka sai mu ji in za mu iya mu ma maganin shi in ba za mu iya ba mu nemi wanda zai mana magani kakkab ɗin gyalle su muna da masu kuɗi muna da sarakuna muna da masu unguwanni mun rasa wanda zai fito ya kira mu ya ce yana neman matasa su ba shi haɗin kai ga abin da suke so sai wannan bawan Allah a kan ya ga mun raba yaƙi a ƙofar gidansa don yaƙin da aka raba wa'annan sun fito da makamai wa'annan ma sun fito da makamai ya ce wannan jinsin akwai wasu 'yan wani yanki daban muka ce a'a dukan mu 'yan yanki ɗaya ne ya ce to don Allah zama ya haɗa mu da shi yana ba mu haƙurin cewa mu yi haƙuri mu daina wannan abu in ma wani abu ke damun mu zai taimaka mana to gaskiya mu muna farin ciki Allah ya kawo mu mun ga duk filin nan kakaf matasa ne kuma kowa da ya zo wurin nan ya ji daɗi. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Ana sa ran dai wannan walimar za ta ɗinke barakar da ke tsakanin matasan ƙauraye na unguwannin Gyallesu da Tudun Wada. wanda ya daɗe yana tada jujuyan wuya tsakanin matasan lamarin da kuma a lokutan baya yake haddasa munayen faɗace-faɗace tsakanin matasan kuma yanzu haka ana yunkurin faɗaɗa wannan irin haɗin kai zuwa wasu ɓangarorin birnin na zaria da ma sauran garuruwan da ake fama da irin wannan matsalar a tarayyar ta najeriya to masu sauraro gaba ɗaya a nan ne shirin ya kawo ƙarshe sai kuma a mako na gaba idan Allah ya yarda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na don matasa yanzu a madadin dukkan wanda aka ji muryoyinsu da ma wakilinmu salisu tukur gaiwa wanda ya taimaka ma shirin sai kuma muhammad aminu ibrahim kiyawa wanda ya haɗa shirin naku hassan barka ke cewa da ku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah da shi ne muke wakewa. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. filin faɗakarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ba'ad jama'a masu saurare, assalamu alaikum. barkan ku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na filin faɗakarwa wanda a cikinsa muke gayyato muku malamai da suke yi mana nasihohi tare da jan hankulan mu game da muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar mu ta duniya domin samun dacewa gobe kiyama a makon da ya gabata mun yi bayani ne game da abincin ruhi wato abubuwan da ruhin ɗan adam yake buƙatuwa zuwa gare su kamar dai yadda gangan jiki yake bukatuwa zuwa ga abinci da kuma irin hanyoyin da ake bi wajen gina ruhin ɗan adam ɗin domin isa zuwa ga kamala mutlaka wato zuwa ga Allah maɗaukin sarki kenan to sai a sake gyara zama domin jin cikakken shirin amma kafin nan

kamar yadda muka sani ne akwai wasu watanni da aka keɓe su a cikin addinin musulunci wanda Allah maɗaukin sarki ya bayyana su a matsayin watannin hurumi wato ashhurul hurum wato watanni masu alfarma wanda Allah maɗaukin sarki ya haramta yin yaƙi a cikin su saboda hurumin da suke da shi domin jin ƙarin bayani akan wannan bari in haɗa ku da Sheikh Sharif Shibili malami a birnin Kano na tarayyar Najeriya ga kuma abin da yake bayyanawa. Allahumma salli ala لبيك في الليل الأليل والماسك من أصبابك بحبل الشرف الأدوى والناصي الحسب في ذروة الكاهل الأعظم وثابت القدم على ذهالي في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda aka nema gare mu gabatar da wani jawabi amfani kuma musulma dangane da waɗannan wato al'ashurul hurum sanni masu albarka musamman wannan wata da muke ciki na rajab wanda yake gabansa sha'aban wanda yake gabansa ramadan Allah ya da waɗannan watanni za mu ambaci wani abu da suka kunso na alkhairi surul hurum aka ambata waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة رم ذلك الكي فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin suratul tauba kenan aya ta 20 aya ta 36 ina cewa kididdigar watanni a wajen Ubangiji guda goma sha wanda wannan suwaki ma'anar kuma ana nufin watannin nan ma limaman musulunci annabi ta maganar cewa limamai da za su maye baya mutum goma sha in ka fassara ibara su ake amma in ka kaddare shi a matsayin watan kamar yadda lafazin ya sarraha da shi banki yana cewa subhanahu wa ta'ala cewa lissafin watanni goma sha cikin littafin Allah ma'ana rubuci a lauhin mahu ran da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta sammai da kasai a cikin sha biyun kuma akwai hudu masu alfarma kuɗin nan masu alfarma wato akwai uku da suke a jere akwai ɗaya da yake a bari su ne akwai zulkada akwai zulhaj akwai muharram wa rajab da yake a ubangiji ce zalika dinul kai zalika dinul kai ai wato girmama ko haramta yaƙi a cikin waɗannan wato watanni masu alfarma da girmama su shi ne abubuwan da ba za a yi ba cikin watannin nan ubangiji ce ba za ta zai mutu na an fasa kan kuma ba a yadda ku zalunta ba balle wasu shi ne kada ku aikata haramu kada kuma ku yaƙi wasu duk abin da zai zama sabon Allah ne an haramta shi a cikin waɗannan wata tare da dama sabon Allah haramun ne amma ya fi nauyi a cikin waɗannan watanni alfarma saboda haka idan kuma watan ya fita ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari shi to wakati na kafata kama yukati ta kafa sai ku yaki shirkai gaba ɗayan su kamar yadda dama su ma ya kan alhamdulillah alhamdulillah سبحان الله الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا to banda malamin bayyana wasannin hurumi guda hudu da kuma dalilan da yasa ake kiran su da ashhurul hurum kuma aka haramta yaƙi da wasu abubuwa a cikin su daga nan sai malamin fara bayani akan waɗannan watanni ɗaya bayan ɗaya inda ya fara bayani game da watan rajab inda yake cewa wato malamai na kaddara rajab wani wata ne da za a shiga don aka shiga sha'abana kuma zai ya zama an shiga ɗakin kwalliya sa tufafin ado shafa turare ramalana kuma idan aka shiga lokacin tafiya a ga halar ubangiji da yake rajab an yi wanka an fita daga shaban an yi kwalliya a ramadana kai sai sai fadar shi ne suke kaddar wannan kamar yadda ramzi yake zai zama cikin rajab an samu a tahalli idan aka shiga sha'aban ya samu at-tahalli ma'ana bilha'il muhammala waccan kuma bilha'il mu'jama sai in aka shiga ramadana kuma sai a samu tajalli saboda shi ramadana wani wata ne da Allah ya kira baki ba fada su ji su liyafa tare da shi so a cikin rajab an samu alkhairai masu yawa zaki akwai haihuwar akwai haihuwar imamul jawad alaihi assalam wato ga rajab wila da amirul na fa isra'i da miraji akwai mab'asin nabi sannan rajab na daga cikin wata da ya ya haramta a cikin cikinsu ba ya zo cikin ruwa cewa azumi a cikin rajab ko da guda ɗaya baya barin nufi ko da guda ɗaya saboda haka akwai ayyuka da ake bukatan bai ta gabatar da rajab ya kama misali yawan addu'o'i da yawan wato azumi da yawan salloli da yawan zikirai da yawan sadakoki da kyautata mu'amala ba don komai ba domin shirya kai bawa ya shirya kansa yadda zai fuskanci wato watannin da za su zo a gaba Zama kafin su zo din ya fita daga zunubi idan suka zo yana wanka yasa wato waɗannan watanni guda uku masu albarka idan suka tsere wa mutum bai samu alheri a cikinsa ba yayi yi asarar duniya da lahira kuma yadda ya zo cikin ruwaya da da aminci yana cewa wanda duk alherin ramalana ya kuce masa ya yi asarar shekararsa sai wanda aka wafakar da tsayuwa a ranar Arba. so wato idan mutum ya rasa alherin waɗannan guda uku da eh, rajab sha'ban ramadana ko abin da zai shirya replacing din su idan Allah ya wafakar da shi da tsayuwa a arba. kuma galiban ma ana rubuta mutum ne a cikin waɗannan watannin mutanen da za su tsaya wa filin arfa kuma ana gaddara shi rajab wato watan ubangiji yadda ake kaddara sha'ban watan manzon rahama shi kuma ramadan watan al'ummar manzon Allah kamar yadda manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ce ala inna rajabin shahrullah sha'ban shahri wa ramadan shahru ummati ala faman sama faman sama min rajabin yawman istawjaba ridwanullahi al-akbar وابتعد عنه غضب الله وأغلق عنه باب من أبواب النار wanda ya azumi guda ɗaya daga cikin kwanakin rajab ya cancanta ya sami yardar Allah babba a nesa tashi daga fushin Allah kulle masa kofofi daga kofofin shiga wuta. Alhamdulillahi To kuma da wannan ne shirin namu ya kammala ganin lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki. Don haka a nan zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Amma kafin nan a madin Sheikh Sharif Shibili malami a jihar Kano ta tarayyar Najeriya ni da na jagoranci shirin nake muku ban kwana sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin. Amma kafin nan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين amsoshin pikihu Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda kuma a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a hukunce-hukuncen amsa sallama a cikin sallah don haka a yau za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya idan mutum baya da sanin akwai sallar wajibi na ramako a kansa shin sallolin nafila na nafilolin da yake yi za a lissafa su a matsayin ramakon sallolin da suke kansa idan har akwai ramakon a kansa amsa sallolin nafiloli na mustahabi ba a kidaya su a matsayin sallolin ramako da suke kansa idan akwai sallar wajibi a kansa to wajibi ne ya yi sallar da niyyar ramako da ke kansa tambaya kimanin watanni bakwai da suka gabata na kai shekarun balaga kafin wasu makonni na kai ga balaga na kasance ina tunanin cewa alamar balaga kawai ita ce cikin shekaru goma sha biyar daidai da kalandar hijira kamariya sai dai a wannan lokacin na karanta wani littafi da ke magana game da alamun balaga ga maza sai na ga akwai wasu alamun balaga su ma na kasance na lura sun tabbata a kaina sai dai ban san lokacin da suka fara ba shin yanzu akwai ramakon sallah da azumi a kaina ko babu bisa lura da cewa ina yin sallah a wasu lokuta kuma na yi azumin watan ramadana shekarar da ta gabata gaba ɗaya menene hukunci a wannan lamari amsa dole ne ka yi ramakon dukkanin salloli da azumin da kake da tabbacin baka yi ba bayan ka kai shekarun balaga tambaya idan mutum ya yi wankan tsarki na janaba a cikin watan ramadana har sau uku misali a ranakun ashirin da ashirin da biyar da kuma ashirin da bakwai sannan daga baya ya samu tabbacin cewa ɗaya daga cikin waɗannan wanka bai inganta ba menene hukuncin sallarsa da azuminsa amsa azuminsa ya inganta amma a bisa itiyaɗi wajibi zai yi ramakon sallolin gwargwadon yadda yake da tabbacin cewa lalle ya yi ramakon sallolin da suke kansa tambaya mutum ne tsawon wani lokaci baya kiyaye tsarin wankan tsarki na janaba saboda jahilci menene hukuncin sallarsa da azuminsa amsa idan ya kasance rashin kiyaye tsari na wanka ya kai ga bacin wankar to dole ne ramakon sallar da ya yi cikin najasa babba amma azumi kuwa ya inganta idan mutum yana da imanin cewa wankan nasa ta inganta a lokacin tambaya idan mutum yana son yin ramakon sallar shekara ta yaya zai yi ramakon amsa yana iya farawa da ɗaya daga cikin salloli ya yi sallah kamar yadda ya kasance yana yin salloli biyar na ranaku tambaya idan mutum yana da ramakon wasu tarin salloli shin ya halatta ya jeranta su kamar haka na farko ya yi sallar asubahi misalin salloli ashirin na biyu salloli ashirin a kowace sallar azahar da la'asar na uku sallolin mangariba da lishai guda ashirin kowace ya ci gaba da haka har tsawon shekara guda amsa babu laifi a ramakon salloli bisa tsarin da aka ambata ta yadda zai kasance sallar azahar zai fara kafin la'asar sannan magariba ta zo kafin lishai tambaya mutum ne ji rauni a kai kuma ya shafi wani bangare na kwakwalwansa sakamakon haka hannunsa kafarsa ta hagu, da harshensa sun shanye haka kuma ya manta yadda ake yin sallah kuma ba zai iya koya ba amma zai iya bambance sassa daban-daban na sallah ta hanyar karanta littafi ko kuma ta hanyar sauraron faifan kaset kuma a halin yanzu yana da matsaloli guda biyu dangane da sallah na farko shine ba zai iya tsarkake wurin fitar fitsari ko yin alola ba na biyu kuma matsalar karatu a lokacin sallah to menene hukuncinsa sannan menene hukuncinsa dangane da sallolin da ya shafe kusan watanni shida bai yi ba amsa najasa ta jiki ba ta cutarwa idan mutum ya kasa tsarkake ta ko rashin samun taimakon wasu a lokacin sallah idan kuma zai iya tsarkake najasar ko da da taimakon wasu har ya yi alola ko taimama to dole ne mutum ya yi sallah ta kowace irin hali da zai iya ko da kuwa da taimakon sauraron kaset ne ko kallon littafi da makamancin haka sallolin da suka gabata kuwa waɗanda suka shige bai yi ba dole ne ya yi ramakonsu sai dai waɗanda suka shige shi a lokacin da ya suma a tsawon dukkanin lokacin sallah tambaya lokacin da nake matashi na biya ramakon sallolin azahar da la'asar fiye da sallolin mangariba da lisha'i da asubahi sai dai ban san jerinsu ba ko tsarinsu ba ko kuma adadinsu ba shin a wannan bigire sallar ta zama zagaye menene sallar zagaye da fatan za ku fayyace wannan amsa ba dole ba ne a kiyaye tsarin jerin sallolin ramako in banda sallolin azahar da la'asar da mangariba da lishai na rana guda kuma ya wadatar ka yi ramakon kowane adadin salloli da ka tabbatar sun shige ka ba ka yi ba ba wajibi ba ne a kanka zagaye wato maimaita sallah saboda kiyaye jerin tasu tambaya bayan aure wasu lokuta ya kasance wani ruwa-ruwa yana fito mini kuma na kasance ina da tabbacin cewa na najasa ne don haka sai na yi wanka niyyar wankan janaba sannan na kasance na kan yi sallah ba tare da alola ba wannan ruwa-ruwa ana kiransa a littattafan hukunce-hukuncen fikihu da mazi a yanzu ni ban san menene hukuncin sallah da na yi da wankan janaba ba tare da kasancewa mai janaba ba ba tare da yin alola ba amsa duk sallolin da ka yi ba tare da yin alola ba bayan wankar janaba saboda fitar wannan ruwa wajibi ne sai ka yi ramakonsu tambaya idan wanda ba musulmi ba ya musulunta bayan wani lokaci shin ya waje ba yi ramakon salloli da azumin da bai yi ba ko a'a amsa a'a babu cin ramako a kansa tambaya mutane da yawa bisa farfagandar gurguzu watacciya sun bar yin sallah da ayyukansu na wajibi tsawon shekaru da yawa amma bayan saƙon wasiƙa da marigayi imamu Khomeini Allah ya tsarkake sirrinsa ya rubuta zuwa ga jami'an tsohuwar tarayyar sobiyar mai tarihi kan su tuba ga Allah maɗaukakin sarki yanzu ba za su iya ramakon ibadun da suka bari ba menene hukuncin su amsa dole ne su yi ramakon abin da suka bari na salloli da azumi gwargwadon ikonsu kuma su yi wasiya ga wanda ba zai iya dukkanin ramakon ba tambaya wani mutum ya rasu sai dai akwai ramakon azumin watan ramadana a kansa da ramakon salloli kuma ba shi da ɗa da zai yi masa ramako sai dai ya bar kuɗi da ba zai iya biyan dukkanin ibadun ba sai dai ramakon ɗaya daga cikinsu to wanne ne a cikinsu za a fi ba shi fifiko amsa babu fifiko tsakanin sallah da azumi kuma ba wajibi ba ne ga magadansa su yi amfani da dukiyarsa wajen ramakon sallolinsa da azuminsa da ya bari sai dai idan ya yi wasici da hakan to ya zama dole yin aiki da wasiyarsa ta hanyar ɗaukar wani wanda zai rama masa daga kashe uku na dukiyar gwagwadon abin da zai isa tambaya na kasance ina yin sallah a mafi yawan lokuta kuma na yi ramakon wasu salloli da suka shige ni waɗannan salloli suna daga cikin sallolin da suka shige ni a lokacin ina bacci ko a lokacin jikina da tufafina sun kasance na jasa kuma na yi nawar tsarkake su ya zan lissafta sallolin ramako da suke kaina na ranaku da sallolin ayoyi da kuma sallolin matafiyi amsa ya isar maka ka yi ramakon adadin sallolin da kake da yaƙinin sun shige ka daga wannan gwargwado duk abin da kake da tabbacin yana daga cikin sallar matafiyi ko sallar ayoyi to ka zo da su daidai da faɗakarka sauran kuma za ka yi sallace ce a kan sallolin ranaku cikakku kuma babu komai da suka rage a kanka fiye da wannan masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya أقوى koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu ɗauko muku labaru ne mabambanta daga tarayyar najeriya daga kan martanin da ƙungiyar manoma ya zawa ta mayar a kan kiran da aka yi mata na rage fitar da haja zuwa ƙasashen waje da kuma noman dabino da hasashen da aka yi a kan yawan kudaden da zai samarwa da ƙasar da kuma wasu labaran da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. manoman yazawa a najeriya sun yi watsi da kiran da aka yi musu na cewa su rage fitar da hajarsu zuwa kasashen waje a wata sanarwa da shugaban wannan kungiya ta manoma yazawa da takaice ake kira ncac ta fitar dr ojo a janaku shine sanya mata hannu ya nuna kin amincewa da wannan kiran yana mai bayyana shi da cewa zai illa ga ƙoƙarin da manoma na yazawa ɗin suke yi a ƙasar hakanan kuma masu sarrafa shi da masu fitar da shi zuwa kasuwannin waje bugu da ƙari dr ojo Ajanaku ya ce idan aka aiwatar da wannan kiran to kuwa miliyoyin ƙananan manoma da tarin iyalansu za su fada cikin talauci har ila yau ya ce ƙungiyar ƙasar najeriya ta manoma ya zawa ncan wacce ita ce cibiya mafi girma wacce take wakiltar manoma ya zawa ɗin a faɗin najeriya da masu sarrafa shi da fitar da shi zuwa waje sun lura da kiran da wasu suke yi na a ƙayyade yawan yazawar da ake fitar da ita zuwa kasuwannin duniya a dalilin haka sanarwar ta ce muna son jan hankali a kai a matakin farko dai manoma yazawa su ne ƙashin bayan wannan masana'anta duk wani haramci kan fitar da yazawa ko kuma ƙayyade yawan wacce za a fitar da ita zai kashe wa manoman zuciya da kuma jefa maliyoyin masu cin moriyar kasuwancin wannan ɗan abinci zuwa baya ya kuma ce wannan matakin yana cin karo ma da siyasa da gwamnatin tarayya ta ayyana a kan hanyoyin noma da kuma ƙoƙarin ta take na ganin cewa an magance talauci to har yanzu muna najeriya ɗin inda aka yi hasashen cewa za a samu kuɗin da sun kai naira biliyan 300 a cikin shekara ta hanyar noman dabino darakta janar na hukumar yaƙi da kwararowar hamada wacce a takaice ake kira da naggw alhaji sale abubakar cewa ya yi kowane iri kwaya ɗaya na iya samar da miliyan 100 na dabino wanda kudinsa zai kai naira miliyan ɗaya shi kuma sau biyu dabino ke yin 'ya'ya a kowace shekara mana hasashen manoma za su samar da naira biliyan ɗari uku wanda tabbas zai bunƙasa tattalin arzikin najeriya in ji shi ya ƙara da cewa hukumar za ta raba irin dabino miliyan biyar ta samar ga jihohi sha ɗaya da ke makwabtaka da sahara ta hamada domin su ci gajiyar tattalin arzikin noman dabino ya sanar da haka ne a yayin taron kaddamar da wato sashen itatuwa a ƙauyen mai malari da ke ƙaramar hukumar yusufari a jihar yobe a cewarsa manufar shirin shine bunƙasa tattalin arziki da ke cikin ɓangaren gandun daji wajen samar da ƙarin kudaden shiga da harkokin kasuwanci a jihohi takwas waɗanda suka yi iyaka da hamada a tarayyar najeriya to bayan batun noman dabino za kuma mu nufi batun da aka daɗe ana takaddama a kansa a najeriya dangane da faduwar farashin kayan abinci wanda manoma da dama suke ganin cewa yana cutar da su saboda an buɗe kafa ne ta shigo da kayayyakin abinci daga waje da hakan ya yi sanadiyar faduwar farashin wanda ake nomawa a cikin gida warwas to da alama bayan da batun ya kasance tsakanin manoma ne da kuma mahukunta yanzu 'yan siyasa sun shiga ciki jam'iyyar adc ta ce ba matakan tinuba ne suka karyar da farashin kayan abinci kakakin jam'iyyar faisal kabiru ya ce farashin kayan noman gida ya faɗi ne saboda tsoro da rashin daidaito a kasuwa ba wai saboda wata nasarar gwamnati ba manoma suna kashe kuɗi masu yawa wajen noma amma gwamnati ta karya farashin kayan abincin nasu yayin da kayan da ake shigowa da su daga waje ke ƙara tsada ya ƙara da cewa manoma da dama yanzu ba su da jarin da za su ci gaba da noma saboda rage farashin kayan da aka yi na noma. sai dai kuma gwamnatin tarayya ta mayar da martani tana cewa jam'iyyar adc kawai tana adawa ne da nasarorin da take ganin gwamnatin apc ta bola ahmad tinubu tana samu hadimin shugaban ƙasa abdulaziz abdulaziz shine ya ce da farko 'yan adawa suna korafi cewa abinci ya yi tsada yanzu da gwamnati ta ɗauki matakai don rage wato farashin abincin sai kuma suke kuka a watan satumba na shekarar nan ta 2025 shugaba ahmad tinubu ya umarci kwamiti na musamman na gwamnati da ya ɗauki matakan gaggawa don rage tsadar abinci a faɗin ƙasar don haka wasu manoma suke kukan cewa matakan suna ja musu asara saboda tsadar da kayan da suka noma suke da su to za mu nufi wata magana mai muhimmanci wadda ta shafi haɗin gwiwa a tsakanin bankin raya a nahiyar afirka da kuma wannan hukumar ta binciken harkokin abinci ta duniya da kuma shirin abinci na majalisar ɗinkin duniya biyo bayan haɗakar da bankin raya ƙasashen afirka ya yi na aiki tare da shirin na masar ɗinkin duniya wato wfp mai samar da abinci da kuma cibiyar binciken harkokin abinci ta duniya apri sun share fagen da suke ganin cewa za su yi aiki domin a wadata najeriya da abinci rahoton ya buƙaci a rungumi fasahar kimiyya da kuma mayar da hankali a fannin zuba hannun jari domin a bunƙasa tsarin samar da abinci a arewacin najeriya da kuma ƙara haɓaka fannin aikin noma taken shine yin amfani da fasahar zamani don lalubo mafita kan ƙalubalen da fannin aikin noma ke fuskanta a yankin an gabatar da wannan rahoton ne dai a babban taron bunƙasa tattalin arziki na yankin da aka gudanar a abuja kazalika rahoton ya zayyano wasu tsare-tsare da kuma dabarun da za a ɗauka a ɓangaren zuba hannun jari a cikin harkar abinci musamman domin ganin cewa an farfado da fannin aikin noma a jawabin da aka yi a wajen taron babban ministan aikin gona da samar da wadataccen abinci sanata abubakar kari ya sanar da wasu shirye-shirye na gwamnatin tarayya da suka hada da sauyawa rumbunan adana abinci na gona kaso 80 cikin 100 zuwa kusa da yankunan da ƙananan manoma suke a faɗin tarayyar najeriya ɗin. muna kan yin wannan aiki in ji ministan domin ganin tabbatar da cewa mun rage ƙalubalen ƙarancin rumbuna na adana amfanin gona a faɗin najeriya shi ma a nasa jawabin mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu ya jaddada muhimmancin shigowar kamfanoni masu zaman kansu cikin fannin musamman domin samar da tsarin aikin noma a faɗin ƙasar mai ɗorewa hanya ɗaya tilo da ta dace ita ce a magance talauci a arewa wannan shi ne ta hanyar zuba hannun jari a fannin aikin gona shi kuwa nasa jawabin darakta janar na bankin raya nahiyar afirka abdul kamara ya jaddada cewa haɓaka fannin noma domin samun riba a yankin ta haka ne yankin zai iya cimma burin da ya sanya a gaba na bunƙasa fannin aikin noma da kuma ɗorewar tattalin arzikin ƙasa. To ma sauraro za mu da sa'aya a nan. kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari